sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci sannanmu da sake haduwa ta cikin shirin lafiya jari ce tare da ni Azima Bashir Aminu daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin lafiya jari ce bisa al'ada kan taɓo batutu wanda suka shafi kiwon lafiya ko kuma a lokuta da dama ya lalubo kalubalen da fannin lafiyar ke fuskanta don magancewa. a wannan mako ya yi duba kan nasarorin da unicef ta yi ikirarin samu cikin shekaru biyar da suka gabata a najeriya ta fuskar wayar da kai kan batutuwa masu alaka da shayar da jarirai nonon uwa zalla da yaƙi da auren wuri da kuma rajistar jarirai a lokacin haihuwa da ma uwa uba mutuwar jariran wadda ta tsananta a shekarun baya allah ka taimake mu amin Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin wani rahoton unicef da haɗin gwiwar hukumar ƙididdiga ta najeriya ya ce daga 2016 zuwa 2021 an sami raguwar jariran da kan mutu a lokacin haihuwa daga jariri ɗaya a cikin takwas zuwa jariri guda a cikin goma yayin da aka sami ƙaruwar masu rungumar ɗabi'ar shayar da nonon uwa zalla daga kashi 24 zuwa kashi 34 haka zalika yawan jariran da akan yi wa rajistar haihuwa ya ƙaru daga daga kashi 47 zuwa kashi 60 sai kuma auren wuri da ya ragu daga kashi 44 zuwa 30 duk dai a cikin shekarun biyar. Dangane da wannan nasarori da UNICEF ke ikirarin samu ne muka tuntuɓi babbar jami'a a hukumar Hajiya Safiya Akau wadda ta yi mana tsokaci kan wannan rahoto. Wannan binciken gidaje kusan dubu talatin da tara da ɗari biyar duk faɗin najeriya aka yi bincike ta alluran rigakafi a cikin yara kasan dama aka so a san yawan yara guda nawa ne ke samun rigakafi tun dama akwai eh, matsalan akwai wasu wuraren da zaka ga iyaye ba su yarda su kai yaran su a yi musu rigakafi so a lokacin da aka yi wancan shekara ta dubu biyu da goma sha shida lokacin da mun samu percentage ɗin yara da aka yi musu wajen kashi talatin da uku cikin ɗari amma yanzu da aka yi wannan binciken lamban ta karu zuwa wajen hamsin da bakwai cikin dare. dokta Salihu Ibrahim Kwaifa kwararren likita a Najeriya ya bayyana cewa matukar da za a faɗaɗa matakan da ake bi na wayar da kai ko shakka babu al'umma za su karbi tsare-tsaren lafiya wanda kuma zai ceto rayuka. kuma da wata ke yi ta nuna cewa idan aka ci gaba da faɗarar kai to gaskiya za a samu wato ci gaba dukkan tsari na kiwon lafiya kaga ya nuna cewa da mace-macen yara tsakanin shekara biyar zuwa ƙasa za a samu mace-mace wato dukkan takwas za a samu yaro ɗaya amma haga yanzu ya ragu cikin mutum goma ne aka samu ɗaya sannan kuma mata da ke shahadar mama ba tare da sun ba da wani abinci wato ruwa ba ko wani abinci wato yana kare abu ciwuka da yawa kamar yawan ciwon tari da yawan ciwon masasara da amai da zawo da sauransu amfanin shi kenan to mutane sun ga cewa yana da amfani gaskiya ainun kaga sai sun fara rungumar shi shi kuma idan aka haifu yawancin mutanen ba su damu da aje a yawa yaro rijista ba to amma kaga yanzu abin ma ya samu bunƙasa wato yanzu kashi 60 wato suna zuwa ana wa yaro wato rijista da kuma kashi 47 ne kawai ke zuwa su rijista to kaga akarwa ce amfanin sa ne za a san alƙaluman yawan jama'a mutum nan da ake hawa a cikin al'umma wannan yana ba gona dama wato a ta yi tsare-tsare wanda za su inganta kiwon lafiya sannan kuma ka in ka duba wurin auratar da yara kafin shekara goma sha takwas kaga an samu cigaba sosai mutane yara suna karatu yawanci sai abu sun zuga makaranta lokaci sun kai sha takwas ko su haka sai ga musu aure to kaga an fahimta kaga da a yi kashi talatin kawai cikin ɗari ne ake musu aure bayan shekara goma sha takwas amma yanzu ya kai wurin kashi arba'in da bakwai akwai duk ciwo ko wani irin ciwo ne kuma kuma ko irin matsala ce bayan magani da ake ba mutane to akwai kuma faɗakarwa da wayar da kai to idan aka wayar mutum da kai to a lokaci ba ba za a samu yanayin da za a kai ga ciwo ba so matsayin wayar da kai jigo ne a kiwon lafiya A cewar Hajiya Safiya a kawo kaso mai yawa na mata yanzu sun rungumi ɗabi'ar shayar da jarirai nonon uwa zalla wanda ke da nasaba da muhimmancin hakan da suka gani. Yanzu an samu ganewa cewa ana ba yaro nono, yaro zai samu girma da kyau. Dan kagan cikin watanni ɗaya zuwa shida ya kamata ba za ma ba yaro ruwan sha ba. Ruwan nono na da magani zai taimake yaron ya gina mai kwalkwalwansa ya gina mai jiki duk wani cutar da ta zoma ruwan nono zai taimake shi yayi fada to da shi yaron ba zai samu wani ciwo ba to da yadda yake da aka yi wannan eh, eh, binciken sai aka ga cewa shan eh, nonon uwa an samu a ruwa a da 24 cikin 100 to amma yanzu ya kai talatin da 34 cikin 100 dangane da wannan ikirari na UNICEF ne kuma muka tuntuɓi wasu daga cikin iyaye don jin yadda suke kallon ɗabi'ar ta shayar da jarirai nonon uwa zalla bisa shayar da nonon uwa yaro ya shayar da nonon uwa tsantsa sai wata shidda aiko da da ake yin mace take aihuwa nono tsantsa ake ba yaro shi a bace ya sha dakashin na nonon nan na harko shine ke gyara ma yaro jikin shi kuma duk yaron da ya sha wannan nonon dakashi wannan na farko in Allah yarda yaro na zama mai lahiya to ni dai a ra'ayi na gaskiya bani da ra'ayin cewa a shayar da ɗa nonon uwa kawai shi wata uwa zaki gabata da isasshen nonon da zata shayar da ɗanta a dalili na na biyu wani uba uban saboda mugunta ba zai ciyar da uwan nan da abincin da ya kamata ya ishe ta ba wanda har zai inganta mata lafiya ya bata isasshen ruwa nonon da za ta shayar da ɗan nan nata. Zuwa yanzu dai kaso mai yawa na 'yan Najeriya na da wayewar kai game da muhimmancin yi wa jariransu rijista ko da ba a asibiti aka haife su ba batun da safiya a kauke cewa sai da suka yi aiki tukuru. Yawanci dama in aka haifi yaro ba a samu eh, bayanin yaushe aka haifi yaro ko me aka same shi wato a samu takarda takardar shaidar haihuwa da zai nuna cewa yaron nan an same shi ga shi shekaran shi nawa waye ubansa wani asibiti dama an same shi da ciwo ne da ba a cika yi don a lokacin da aka yi wannan shi binciken sai aka ga cewa kashi arba'in 47 ne amma da aka yi wannan binciken ta sai aka ga cewa abin ya karu yanzu ya kai hamsin da 57 cikin maganan auren sauri da ake ma yara ka san dama kafin mm, yarinya ta kai shekara 18 zaka ga ai mata daurin to a lokacin mun samu kashi 44 to amma yanzu abin ya sauko zuwa kashi 30 cikin 100 kasan kuma mu a unicef abinda duk wannan binciken binciken nan musamman don a gane me ke damin yara Alhaji Shu'aibu Idris Minkati kwararre a fannin ci gaban ƙasa ya yi mana tsokaci kan muhimmancin rajistar jarirai da zarar an haife su. Kowane lokaci kowace ƙasa takan so ta san wato adadin jama'anta irin wannan bayanai akan yi amfani da su a wajen tsare-tsaren gwamnati a sheku kaga a wannan bayani da aka samu na cewa jama'an najeriya mu iyaye mun yi hubbasa wajen tabbatar da cewa mun yi rajistan 'ya'yanmu abu ne na jin daɗi amma kafin a yanke hukunci da kai tsaye cewa abu ne na jin daɗi a ya kamata mu ƙara tunani kuma mu jawo hankalin manyan gwamnati a jami'an tsaro da sauran wato hukuma da cewa irin wa'innan ƙasida to ba wai kawai a tara ta ba ba tare da ana amfani da ita ba ya kamata a ce irin wa'innan ana amfani da su wajen tsare-tsaren ilimi wato musan makarantun firamare nawa ya kamata mu ƙara na sakandare nawa ya kamata mu ƙara har zuwa jami'a Mu san wato gwamnati ta san wani irin tsari ko ƙari ya kamata ta yi a asibitoci saboda yawan jama'an da Allah ya albarkace mu da su bisa kan alkaluman ƙididdigan da aka samu hakanan wasu ababe na jin daɗin rayuwa kamar ruwan sha wutar lantarki misali idan muna da ƙananan yara shekaru biyar zuwa goma a yau za mu tabbatar da cewa nan da shekaru goma sha biyar za su kai shekaru ashirin ashirin kenan a duniya kaga za su haihu to irin wannan ƙididdiga ya kamata a rinka dubawa ana hangen nesa kuma ana tsari kafin lokaci ya zo. Allah ka ba mu sa mai sama Allah Kaso da dama na 'yan Najeriya dai a baya musamman a yankunan karkara ba su fiye damuwa da yi wa jarirai rijistar haihuwa ba sai dai alamu na nuna nan gaba kaɗan wannan matsala na iya zama tarihi saboda yadda kai ya fara wayewa da kuma gano muhimmancin yin wannan rajista a kazalika batun shayar da jarirai nonon uwa zalla wanda a baya ake cece ku ce a kai da ma shi kansa matsalar auren wuri tuni suka fara samun karbuwa ga al'umma. duka-duka kuma a nan shirin na wannan mako zai da sa'aya a madadin ku masu saurari da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi sai wakilin mu muhammad sani abubakar sunana azima bashir aminu da na gabatar ke fatan allah ya ƙara mana lafiya.